ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin namu na yau zai ƙetara ne zuwa maraɗi a jamhuriyar Nijar inda kuma muka duba matsalolin da ɗakunan karatu da aka fi sani da labirari ke fuskanta sakamakon shigo fitowa ko amfani da kafofin sadarwa na zamani ya zaga dai dakunan karatu na gwamnati a wasu manyan biranen jamhuriyar Nijar na fuskantar koma baya sakamakon raguwar masu amfani da su lamarin da wasu manazarta ke cewa yana nuna raguwar ɗabi'ar karance-karance musamman ma dai a tsakanin matasa 'yan makaranta kazalika dakunan karatun suna fuskantar matsalar kuɗi da rashin isassun fasahohin karatu na zamani da aka fi sani da ICT Mansur Sani wakilinmu na Maradi ya ziyarci wani ɗakin karatu da aka gina sama da shekaru talatin da suka gabata a Maradi domin ganin yadda lamarin yake don haka zan ja baya domin barin ku da wakilin namu domin gabatar mana da tsarabar tasa don haka Mansur idan ka shirya ja mu je. Ɗakin karatu na Bibliothèque Point d'Interrogation da ke maraɗi jamhuriyar Nijar, wanda wani ɗan ƙasar Faransa Jacques ya kafa a shekaru talatin da suka gabata na cikin ɗakunan karatu mafi jimawa a wannan jiha. A lokacin da ɗakin ke gane da shi wurin cika yake yi da mutane masu zuwa karatu kama daga ɗalibai da sauran mutanen gari. amma a yanzu kamar sauran ɗakunan karatu na gwamnati a wasu sassan Nijar wannan wuri ya fuskanci koma baya sosai sakamakon rashin samun masu zuwa karatu kamar a baya da rashin kuɗi da kuma rashin kayan karatu na zamani hakan yasa masu tafiyar da wannan ɗaki na karatu bibliotek fandan turgasiyon sallamar ma'aikata da dama. Habibata Enusa, shugabar ɗakin karatun na bibliotek fandan turgasiyon, ta yi tsokaci a kan lamarin. Dan a lokacin nan, wanda dai ke zowa a ce an rubuta sunan shi yana ɗoka littahi dai gaskiya muna samu abin da ya kai wajen dubu biyar ga shekara. Amma kaga a yanzu nan sai ma mun tashi mu da kanmu muke ta ya cikin lakwalin nan muna jiya muna kamar talla muke hmm. na wannan ɗakin karatun nan namu. Hafizu Adamu na ɗaya daga cikin matasa da yanzu haka suka fi mai da hankali wajen amfani da wayoyin zamani domin karatu da kuma yasa haka? A gaskiya bani zuwa mafi aksari dai ina utilizan wayata da ita nake yi ta intanet. Ko yanzu aka aza abu ina samun shi da sauri kusa ga bibliotek. To sai dai Hajiya Habiba da ke zama shugaban ɗakin wannan karatu ta mai da martani game da irin wannan hujjoji da matasan ke bayarwa da kuma sakonta ga iyaye da malaman makaranta da kuma gwamnati wannan internet ɗin da ake kawowa shi yana ƙara eh, rahwasa da yaro sai ya lalace ya rangwamce bai son bincike sai dai a bari in tuntubo wani ya riga ya aikin ya sa a cikin inji kuɗin in ɗauko in kawo to wannan kuma bai baka ilimi ba daidai yake ba da littafin da zaka ɗauka kana tattabawa ka karanta in ka gaji ma ka aji. wancan sai ma in kana da kuɗi ne za ka sawa kannan ka yi wannan bincike ga da mu sun da suka samu karatu ko lantarki babu kuma masha Allah an samu ayi karatu to yanzu yaro yana da komi da komi kuma na biyu kamar uwaye ba su ba yara goyon baya na su ci gaba daga lakwal kuma a tai kuma wani wuri a ƙara sani sai a ce a'a na kai yaro lakwal can ne ya kamata komi yaro ya tsintu kuma na uku akwai mushanni su ma mushanni suna da gazawa don wasu mushannin ba su ma da ilimin kana zowa ka ɗauki abin da kake so in nan kake so ka karanta in tahiya ma za ka yi sati biyu ka ƙare kuma ka zo ka maida ka ɗauki ai ina ga ba babbar kyauta da take haka kuma maraɗi ta samu wannan kyautar wanda duka mu na nan ne babu babban ɗakin karatun da ya samu irin wannan kenan da haka uwayen yara da mushanni da su yara da Allah su sa himma don ilimi bai da iyaka kuma bai da tsada ko nawa kasa ka sami ilimi za ka amfana da shi. Masu iya magana ke cewa san darajar kashi ya sa kare ya ci alli. Murtala Salisu Hamza wani matashi da ya ci moriyar wannan ɗakin karatu na Bibliothèque Fondant a lokacin da yake karatun neman jarabawa ya bayyana dalilin da yasa yake baiwa wannan wuri gudunmuwa a halin yanzu a matsayin shi na dan aikin sa kai eh lalle wannan bibliotek eh, na cin wuriyarta sosai kuma ma in ce ina cikin cin wuriyarta saboda lokacin da na sanyo kahwana nan wuraren eh ina aji wanda daga shi sai terminal kuma lokacin nan ne na samu na dan tara yan kuɗi na na zo na yi ma kaina kati da kaina ha aka kai inda wannan karatun da nake ya bani dama shirya jarabawa ta ta eh, matakin zuwa jami'a ba tare da na fuskanci wani kalubale sosai ba eh, na karanta littattafai da dama kuma ya bani eh, dama samun fahimtar wasu darussuka sosai da sosai akan abin da ake koya mu wanda yau cikin unhanin na har ya kai ni da kaina ina nan ina kawo gurin mata wanga wuri a matsayin wanda yake dan bada taimakon shi dan ganin wannan wuri ya ci gaba da kawo aikin shi da kuma tallafa ma 'yan makaranta da sauran malamai. To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na maradi Mansur Sani da kuma wanda ta daidaita shirin da ba da umarni Julie Leathers Gresham da kuma abokan aiki da ke birnin Washington DC naku Babangir Jibrin ke fatan sharuwa lafiya sai wani makon. Shan hakika ba da tangarɗa ba kanji marar da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku